Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum mai saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'al Garba. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wata takardar bayani inda yake bayyana cewa ya yi matukar kaduwa da yadda tashin hankali ke ƙara muni a gaza da kuma kudancin isra'ila ina kira ga hamas da sauran mayakan falastinu da su kawo ƙarshen cilla rokoki da sauran take-taken takala a tsawon kan iyaka a cewar antonio guterres a jiya asabar ya ƙara da cewa dole ita kuma isra'ila ta kai zuciya nesa don kauda daɗa dagula al'amura guterres ya ci gaba da gargadin cewa muddin al'amarin ya ci gaba da ta'azzara rayukan jama'a da dama za su kasance cikin haɗarin gaske wanda hakan zai kuma daɗa tsananin matsalar jin kai a yankin na gaza karshen ta dai kuma hakan zai kawo dusashewar goyon bayan ikon hukumar falasɗinu a yankin shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya mika hannun sulhu a jiya asabar ga turawan ƙasar sannan ya ce ba za a ƙara mamaye musu gonaki ba a wani matakin da ya saba da salon jam'iyyar su ta zanu pf mulki wadda kan ɗauki turawan a matsayin baƙi tare kuma da ƙwace musu gonaki a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba robert mugabe shugaba emerson mnangagwa ya yi kira ga turawan da su kaɗa masa ƙuri'a a babban zaben ƙasar ta zimbabwe da za a yi ranar talatin ga watan yuli yana mai masa alkawarin samar musu da ƙarin ƙasar noma. Mnangagwa ya yi nasa jawabin ne a taron da 'yan jam'iyyarsu ta zanu PF ke kira gangamin zawarcin farar fata wanda aka shirya da zamar samun ƙuri'un turawa waɗanda mutumin da manangwaga ɗin ya gada wato rabar Mugabe yakan kira mutanen da matattunsu ne kaɗai ke da amfani. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Fadar shugaban Rasha ta Kremlin ta ce shugaban Rashar Vladimir Putin da kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron sun yi magana ta wayar tarho jiya Asabar kan batun hada hannu wajen ayyukan jin kai a syria kwana guda bayan da kasar ta Faransa ta tura magunguna na wajen tan hamsin. kasar ta Faransa dai ta tura kayan magunguna ne bayan da kasar Rasha ta amince za ta taimaka da jigilar kayan agajin zuwa wuraren da ke hannun gwamnati a gabashin guta wanda wani bayan garin da ne da ya kasance ƙarƙashin ikon 'yan tawaye har zuwa cikin watan afrilu ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo sun kuma tattauna kan yadda za a bullo ma matsalolin jinƙai a siriya a cewar ma'aikatar harkokin wajen rasha rahoton hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da matsalar cutar kanjamau ya yi gargaɗin cewa akwai matukar matsala kan yadda ake sako-sako a batun ɗaukar mataki game da cutar ta kanjamau a duniya baki ɗaya rahoton ya ce har yanzu gabashi da kuma kudancin afirka ne suka fi fama da cutar ta kanjamau inda kashi 53 cikin 100 na masu cutar kanjamau a duniya da kuma kashi 45 cikin 100 na sabon kamu duk a nan ne rahoton ya ce a shekara ta 2017 kawai ma mutane wajen 800 ne suka kamu da cutar a gabashi da kuma kudancin nahiyar kuma mutane kimanin 380 ne suka mutu da cutar. a kasashen mozambique da afirka ta kudu da tanzania ne ake aka wato aka samu fiye da rabin sabbin kamuwa da kuma mutuwa sanadiyar cutar a bara wani babban jami'in sojin amurka ya bayyana shugaban koriya ta arewa kim jong-un a matsayin amintaccen mutum yana mai yadda da hasashen wasu muhimman jami'an amurka da ke cewa akwai ci gaba sosai a tattaunawar da ake yi da koriya ta arewa kwamandan sojojin amurka a yankin koriya janar vincent brooks ya ce rabon koriya ta arewa ta cilla makamai masu linzami tun a cikin watan nuwamban shekara 2017 kuma tun sannan take-taken da kuma salon koriya ta arewa sun canza kuma watakila ma canjin irin waɗanda ake bukata ne matuka a cewar sa brook ya yi jawabi ne jiya asabar ga jama'a a dandalin aspen security forum da ke colorado ta kafar bidiyo shugaban amurka donald trump da sakataren harkokin waje amurka man pompeo su ma sun sha bayyana kwarin gwiwansu kan wannan tattaunawar. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci yayi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da dawa sabon shirin zaɓe ko naɗi da ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar har ila yau a rikon kwaryar mai shirin Ladan Ibrahim Ayawa. A wannan mako za ku ji cewa wata tawagar NAPC daga Taraba na buƙatar kawo ƙarshen shugabanci biyu na jam'iyyar biyo bayan zaɓen jihohi da ya kawo rabuwar kawuna duk da dai tuni an riga an rantsar da ɓangare ɗaya. a shi ke hana mata zaɓen yan uwansu mata a siyasa hakanan za ku ji yiwuwar dawo da zaɓen yar tinke a fidda gwanin apc Hukumar zaɓe ta nuna damuwa ga yadda aka sayi ƙuri'u a rumfunan zaɓe a Ikiti. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Wata tawagar APC daga Taraba ta nuna damuwa ga yadda har yanzu uwar jam'iyyar ba ta shawo kan shugabanci biyu da aka samu na jam'iyyar a jihar ba sakamakon zaɓe da ya kawo baraka. da kira ga sulhu matukar jam'iyyar ka iya tasiri a jihar da tun 1999 PDP ke mulki. Aliyu ma daki baban gida shi ya jagoranci tawagar. Mun haɗa talakawa 'yan jam'iyyan mun tattauna da su sun kawo mana korafi daban-daban matsalolinsu. Wannan gefen sun ce suna da esko, wancan gefen suna da esko. Suna saka mai wuya shi ne yasa muka ce to tun da haka ne to ya kamata mu ɗauko maganar nan mu kai gaba wurin shi national chairman shi shine alkali ne zai kira su don mu yara ne a jam'iyya. Baya da yadda za a yi kaman ka shigo gidanka ne ka samu mamanka da babanka suna faɗa bayan wa za ka bi ba mu labarin yaya aka yi a wajen aka samu wannan bangarori guda biyu me faru bangarorin da farko muna zaune APC tsintsiya madaurin ki daya wannan matsalolin ya faro tun daga lokacin da aka ce za a yi congress daga ward congress local government congress zuwa state congress bangarori biyu sun zo sun ce dole ne a zauna kowa yana gani ya kamata a bashi haƙƙi daidai sanadan jam'iyya wasu suka ce su za su juya jam'iyya jam'iyya wannan suka ce a'a jam'iyya nasu ne da aka zo aka yi wad congress waɗannan suka yi nasu daban waɗancan suka yi nasu daban ko da wakilai da aka turo daga national level an zo an samu tashin hankali kowa yana kokari ya nuna shi ne da jam'iyya abin da na ji labari an tura wakilai kamar guda biyu daga nan ma abuja waɗanda suka je eh. domin kula da wannan zaben na eh. mazaɓin angoni da na ƙananan hukumomi Eh, daga nan me ya faru to da aka turo su bangaren integrity group su sun ce wurin su aka turo mama kuma ta ce waɗannan mutanen din wurin ta aka turo to mu kuma mabiya jam'iyya wanne ne za mu ɗauka sai muka zama yan kallo mu ne da jam'iyya kuma mu ne yan kallo iyayenmu suna fada yanzu a nan a jalingo wani hali ake ciki a jam'iyyar apc eh, eh halin da ake ciki shine mutane suna cikin rudani ba su san takamimmi ma ina ne jam'iyya ta dosa ba ma to shi yasa muka ga ya kamata mu kira shi national chairman ya shigo cikin wannan maganan da ke faruwa a taraba mu ba mu ce wannan ke da gaskiya ko wannan bashi da gaskiya ba a'a a nuna mana ga hanyar da zamu bi mu mu tafi apc tsintsiya madaurin ki daya mu kuma muna roƙon Allah ya ba mu sa'a mu karbi gwamnatin pdp a taraba pdp ba ta da wani dan takara na gwamna guda daya illa wanda yake kan kujeran to kaga ya nuna lalle suna kimsa kenan so in kanmu ya rabu kuma ya zamu yi mu fuskanci pdp a tafiyan da ake yi yanzu irin wannan lamari na shugabanni biyu ya shafi wasu jihohi da shugaban apc adam soshimole ya ce zai sulhunta sabanin da ya cancanta dama sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya ce akwai tsarin sulhu kowane jiha da ka sani suna da kwamitin karban kuka ba jiha ɗaya bane duk jihohi da ƙasa ne duk inda muka tura a yi zaɓe jihohi 36 da abuja akwai kwamitin zaɓe kuma akwai kwamitin karban koke-koke wannan shi na ai ba ma wai kwamiti ɗaya biyu bane a kowane jiha suna da tasu inda muka ware musamman ma kuma jam'iyya ta ba su hurumi daidai da kundin tsarin mulkin jam'iyya su karbi koke-koke kuma su magance koke-koken abin da ya gagare su kuma za su kawo headquarter jam'iyya ba za a karbi aikin wancan kwamitin a headquarter kai tsaye a yi ba amma headquarter za ta shigo a yayin da kwamitin sai ta gama aikinta sannan ta kawo report ɗinta headquarter to a nan ne headquarter ɗin za ta san abin da za ta yi amma ina baka tabbacin duk dan jam'iyya mai son wannan jam'iyya kamar yadda suke korafi wannan duka son jam'iyya ne kawo mutum zai kuka duk kukan da mutum zai kuma insha Allah za a saurara masa saboda haka ne aka kafa wa'annan kwamitin kamar yadda na faɗa jihar Rivers da Delta da sauransu da su Imo jihohi ne da da idan kana maganin apc kamar kana tallan kashi ne su amma da suka ga adalci irin na shugaba muhammadu buhari duk ayyukan da ya gada a wa'annan jihohin wanda ma an jinginar ba a yin su ya ba da kuɗi ana kammala suna gani titunan su da da baya biyuwa yanzu yana biyuwa wutar lantarki ta samu sace-sacen jama'a da ake yi a wa'ancan yankunan nasu ya samu sauki to wa'annan abubuwa dole ne mutane su gamsu cewar wannan shugaban adali ne jam'iyyar da yake ciki kuma dole ta yi mutunci ta yi daraja shi yasa kake ganin kowa yana rige-rige na ya zama shugaba a gurin to kaga an ci gaba to insha Allah wa'annan rigingimu kuma ba wai rigingimu ne da za su zama matsala da za ta gagari jam'iyya warwarewa ba za mu jira mu ga wanda zai zama gwani da wanda zai haƙura tunda tuni ma rantsar da yawancin shugabannin da barin 'yan korafi na duba zama ko sauya sheƙa sanannen abu ne a najeriya mata na bukatar samun akalla kashi 35 cikin 100 na mukamai da damar tsayawa takara inda sai dai kash in mace ta tsaya hatta 'yan uwanta mata sai su gwale ta Hajiya Hafsat Marshall ta taɓa yunkurin neman kujerar gwamna a Zamfara. Mu arewa har yanzu muna nan akan bakan mace ba za ta yi shugabanci ba, an tashi an liƙa wa musulunci. To ni kuma na san a musulunce mun samu mata da suka yi mulki, Bilkisu ta yi mulki. Duk wanda ya matsaye binciken tarihin Maiduguri mun yi mata wajen guda hudu ko biyar da suka yi mulki. Mata sun yi mulki a Sokoto, ga Zaria mun yi, mm, ga Zamfara mun yi. Kuma duk waɗanda suka yi mulkin nan idan ka bi tarihin su ka ga sun taɓuka wani abu a rayuwarsu. In namiji ma ya ce ce ba zai ba mace shugabanci ba to ai ita ce shugaba a gidan shi ba ba haka ba duk abin da aka yi ka gama girman kanka a waje ka gama mulkin ka da ikon ka a waje in ka dawo cikin gidan gidanka matarka za ta baka oda kuma za ka bi saboda haka duk wannan suna brainwashing din kansu ne na taba cewa lokacin da zan yi siyasa na ce na yi challenging a gaya min aya ɗaya cikin alkur'ani mai girma wadda ta ce mace ba za ta yi mulki ba idan aka gaya min ita zan yadda in saduda in daina karfafawa mata su shiga su nemi mukamai amma duk inda mace ta samu mukami za ka duba ka gani za ka gani akwai wani abu akai ka ga ta samu nasara akan abin da ta sa a gaba saboda ita ita ba ta da kabilanci ba ta kuma da son kai mm. saboda haka in arewa sun bar matansu sun ci gaba ruwansu in ba su bari ba kansu suka yi wa hajji hausa din haka ne abin da yake ba da mamaki za a ga mace ta tsaya takarar in an zo zaɓi sai yan uwanta mata maimakon su yi kishi su mara mata baya sai su zaɓi maza eh saboda bakin ciki ka san matanmu na arewa muna da bakin ciki ba ma son mu ga wanci ta yi wani abu ko kayan ɗaki ne ka canza a ɗakin ka lokacin da ake yayin canza kayan ɗaki za ka ji ana gunaguni wanci ta canza kayan ɗaki ni ma sai na canza ko bashi za a shiga ayi za a yi a canza kayan nan saboda haka bakin ciki ne ke hana matan su mara sauran mata baya kuma ina gaya musu da sun haƙura mulki da iko da duk wani abu na Allah ne Allah ne mai bayarwa shi ne mai hanawa idan Allah ya ba mace to su mara mata baya su ga kamun hannunta har yanzu ba mu ba mace mukamin da ya kamata mu auna shi a sikeli mu ce ga abin da mace ta yi ba saboda haka a cire bakin cikin nan a cire son kan nan a ba mata dama mata yan uwanta su mara mata baya ta samu abin da ta samu kuma Allah ya yarda mu ma nan gaba muna nan muna ta kamfen din mutane mata su fito kuma in suka fito mata za mu zaba tun haka ne ma mai bambancin hajji hafsa tun da duka in ma mutum ya je ya tsaya zaɓe ya ci gwamna ko shugaban ƙasa akwai wata shugabar ƙasa da zai zo ya samu a gida. to shi to ai abin da nake gaya maka kenan ce duk wani fankaman da namiji zai yi da iwon da zai yi a waje baya son mace ta mulki ya gama mulkin sa a waje in shugaban ƙasa ne shi in gwamna ne shi in ciyaman ne kowane ne shi karshen ta da in ya dawo mace ce za ta yi rulin din shi a cikin gidan shi wannan babu shakka a cikin sa. kuma wani lokaci masu mulkin ma matan na basu su shawara shawarar ce ba sa bi waɗanda suka bi shawarar matansu zaka ga abin da duk suka yi yayi kyau saboda annabi ma yana shawara da mata ba inda aka ce ba za ka yi shawara da mace ba in ta kawo shawara mai kyau ka ɗauka in ta kawo mara kyau ka zubar hmm? abin da aka ake so kenan amma sai a tashi a ce ai mace ta ma bata taka karata karya ba a injiwa injiwa da mutumin ne ya faɗi haka Allah bai faɗi haka ba annabinsa bai faɗi haka ba mata kan ce za su taka rawa fiye da maza a lamuran rayuwa amma da alamu ta bangaren zaɓe ba a ta da wannan hasashen shugaban apc adam soshimale na son dawo da tsarin nan na zaɓen yar tinke wajen fidda gwani da yiwuwar fara hakan kan zaɓen gwamnan oshun a watan satumba wasu masu son takara a inuwar jam'iyyar in allah ya kai ma tara na na'am da tsarin ɗaya daga cikinsu shine habu mu'azu daga yankin arewa maso gabas cikin dalilan da ya bayar ya ce in aka cire gwani ta irin wannan na option a4 wato da ke kira kato bayan kato ko kuma a yi laya bayan dan takara to duka 'yan jam'iyyar ap za su ji su suka cire wannan dan takara to kusan wannan abu ne mai kyau kuma 'yan siyasa irin irinmu wanda muke da jama'a a ƙasa kusan aka yi wannan mu ya fi mana tsakani da Allah saboda in kana da karbuwa a wurin jama'a to ba za ka ji tsoron wannan mataki da aka ɗauka ba amma in dama kai kana jiran sai wani ne zai zo ɗora ka to wannan shine za ka kwana ba bacci kana ta tsorita da shi amma kowanne na da aikinsa idan ka ɗauki waɗancan wanda shugabannin jami'a su cire shi wani lokaci baya bata lokaci kuma za a cirewa ba faɗa da yawa da sauransu amma abin da ake so a hana shine kawai a ce mutum ɗaya mallaki jam'iyya ko kuma wasu 'yan kalilan sun mallaki jam'iyya sai abin da suke so ko a ba su kuɗi ko kuma ka musu biyayya na ƙarya wanda za su cire ɗan takara wanda zai cutar da jama'a mu shi yake kawo 'yan jam'iyya su ce su ba ruwansu a cikin ɗan takara da aka cire amma da aka ce wanda yake da jama'a ya fito ya tsaya a yi layi a bayansa to wannan zai sa ɗan takara ya yi kan mutu sosai wurin neman jama'a da kuma kyautata wa jama'a kuma zai zama da kowa yana da haƙƙi wurin cire shi kuma shi zai san yana da haƙƙi kowa yana da haƙƙi a kansa to wannan ni na na'am da wannan sabon doka da shi chairman na jami'ar apc da yake so yake so ya gwada jarabawan a jihar oshun ya ce idan abu ya yi zai aiwatar da shi kuma a duka jihohin najeriya a zaɓe mai zuwa in allah yarda wato hau mazu ba ganin za a iya samun matsala in mutane suka jejjeru a bayan wani wani zai gane cewa waɗancan ba sa tare da shi don haka zai iya kawo ƙiyayya wasu masu sharhi na ganin haka no ba zai kawo ba saboda dama a siyasan ka san kana tare da mutum wani baya son ka amma jam'iyyan ku ɗaya ne ka san daga ran da aka cire goni zai dawo wurin ka so tu kuma da a ce delegate na wato shugabannin jam'iyyar suka cire kai ka san ai wanda ba sa son ka dole in kana siyasa zaka iya sanin wani na tare da kai wani baya tare da kai amma da ke in aka yi primaries ka san wanda ya ci primaries a jam'iyya ya zama dan takara to kowa kuma zai zo ya haɗu wanda ba dan siyasa shine baya da yafewa amma dole dama aka bambancin ra'ayi muka yi dole abu ya wuce zaka yafe kaga ka zake ma kafi wanda ya zaɓe ni ma ko wanda ya zabi ɗan takara zai iya wurin neman a ci zaɓe amma wanda kaga yake tsoron wannan to tabbas ba dan siyasa dole siyasa kuma mancin ra'ayi don baka zabe na yanzu ba wai ka nuna baka sona bane so da haka ba wani ba zai kawo komai ba a Nasiru da kuma cikin jam'iyyar nan ba zai kawo komai ba in Allah yarda zaɓen fidda gwanin jam'iyyu kan nuna kibilar yadda 'yan jam'iyya za su tsaya cif ba kace na ce a cikin gida duk da kuma hakan fa ba shine dahir ɗan lashe babban zaɓe ba yanzu ko bari mu shiga hukumar zaɓe wacce ta ce bata ji daɗin yadda aka yi amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'u a rumfunan zaɓen jihar Ekiti ba da jam'iyyar APC mai mulki a tarayya da ɗan takarar takararta dai Fayemi ta lashe. Hukumar zaben ta bakin kwamishina Muhammad Haruna a wata sanarwa ta ce wannan lamari san bai daɗi ba kuma za ta ɗau matakan hana aukuwar haka a nan gaba. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin mai filin Ladan Ibrahim Ayawa. da mai kula da haɗa sauti Julie Gresham. Naku, Nasiru Adamu Hikaya ke cewa, Wassalamu alaikum. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A cikin 'yan makonni da suka gabata ne dai rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da bukukuwan cika shekara ɗari da hamsin da da biyar kafuwa a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya, jihar da ta yi fama da kalubalen 'ya'yan kungiyar Boko Haram wanda aka soma wannan biki tun a ranar 29 ga watan Yuni har zuwa ranar shida ga watan Juli na shekarar dubu biyu da goma sha 2018 kama da buɗe wasu garuruwa da 'ya'yan kungiyar Boko Haram din suka gida a ciki a baya. da da kaddamar da sharan gona da raba magunguna kyauta ga waɗanda ke fama da ƙananan cututtuka da bajin kolin kayayyakin makaman da rundunar sojan ke da shi da ma sabbin kayayyakin fada da suka samu da kuma raba kayan tallafi da matan manyan sojojin suka yi wa wasu marasa galihu a wasu ƙananan hukumomi da 'ya'yan ƙungiyar boko harin suka yi barna a ciki. shugaba muhammadu buhari na najeriya da ya shi jagoranci wannan taro ranar shida ga watan yuli da goma yulin 2018 wanda har ma ya nuna farin cikinsa game da zaɓo wannan gari na manguno da rundunar sojan najeriya ta yi a matsayin garin da ta gudanar da bukukuwanta na rundunar sojan kasar da ake kira amir remembrance day the choice of this venue is very noteworthy and assuring to all Nigerians that the negative history which was associated with the Northeast ya ce zaɓo wannan gari da ke da bukar tarihi a shiyar arewa maso gabacin najeriya kusan shekaru goma kenan zai tabbatar wa 'yan najeriya cewa sannu a hankali zai zama abin tarihi We are aware of the effects of Boko Haram insurgency on the livelihood, economy, and security of the Northeast people. This year's celebration is very much in line with this administration's three cardinal policies, which are security, economy, and anti-corruption. Ishe muna da sanin yadda 'yan kungiyar boko haram suka tarbare harkokin rayuwar jama'a da harkokin kasuwanci gama harkokin tsaro ga al'umman shi a arewa maso gabacin najeriya ya ce wannan biki na wannan shekara yana daidai da abubuwan da muka sa a gaba guda uku wanda suka hada da batun tsaro da tattalin arzikin kasa da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa kuma za mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun tabbatar da waɗannan ƙudurori da muka sa a gaba a cewar shugaba muhammadu buhari this does not mean there are no challenges. There are pockets of violence in several states. Ya ce sai dai hakan ba zai samu ce ba mu da matsaloli a ƙasa ba. Akwai matsalolin tashe-tashen hankula wasu jihohi da dama. Wasu 'yan siyasa ne ke tunzura su da gangan. Za mu tabbatar cewa mun zakulo su kuma hukunta su bisa tsarin doka. I want to use this opportunity to reassure the world Nigerians and the families of the remaining kidnapped Chibok girls and lay tribal of the Depchi school girls that this administration will not relent in our efforts to see that they are all released. ya ce ina son tabbatar wa duniya da 'yan najeriya da sauran iyayen ɗalibai nan na makarantar chibok da yarinyar nan da ake kira niyar sharibu na garin dabci cewa za mu kokarin ganin duk yadda za mu yi na cewa an sauko waɗannan yara masu koma wajen iyayensu a cikin makon ne dai babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general yusuf tukur baratai ya karbar da sake share garin gudun bali da ma sharan gona da zai baya damar al'umman wannan gari su gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu kamar yadda suke a baya gama abin da babban hafsan ke cewa Dumbali was one of the strongholds of the dreaded Boko Haram sect, which was illegally occupied by them. Ya ce garin Gudumbari na ɗaya daga cikin garuruwan da yayan kungiyar Boko Haram suka kai karfin gaske a baya, wadda kuma mutanen mu suka yaƙi da gaske, inda har suka sace kwato wannan gari. We all know that Gudumbali is a very important town. Mun sani cewa garin Gudumbali yana da muhimmanci da gaske, saboda kusanci da yake da shi da garin Baga, garin da yake da mahimmanci sosai wajen harkokin kasuwanci ga al'umman jihar Borno da yankin tafkin Chadi. da ma kasar baki daya. We are indeed glad today that those displaced from their homes have been able to return to resume their normal life. Ya ce muna masu farin ciki a yau na ganin cewa waɗanda 'yan kungiyar Boko Haram suka tarwatsa su suka bar garuruwansu yayin sun dawo cikin garuruwansu kuma suna ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. wasu da dama ma sun bar garuruwansu fiye da shekaru bakwai da suka gabata amma yanzu haka gamunan tare da su kuma za mu gudanar da wannan bukukuwa tare don mu share masu wannan gari yadda dan adam zai iya zama ciki honorable abdulkarim lawan da shine kakakin majalisar dokokin jihar borno kuma dan yankin gudun balin wada kuma kaddamar da sharan wannan gari tare da shi alhamdulillah mun gode wa Allah kwarai da gaskiya don wannan karamar hukumar mu na guzamala yau ya kai shekara biyar mutanen mu wannan mutanen boko haram sun kore su suka je suka zauna a maiduguri a camp amma yau allah ya sa yau allah ya kawo karshen boko haram a nan a nozan Borno. Shi ma Honorable Sugun Mai Mele na ɗaya daga cikin 'yan majalisun zartarwa na jihar Borno. Mutane sun bar gidajen su shekara hudu biyar. Yau da suka zo koma gidan duk wani wahalhalun da suka wuce da su gama sun manta da shi. Yanzu kowa yana jin daɗi ya je zauna da iyayensa ya je zauna da mutanensa su je gona su yi kaga mutumin kauye in bai samu yayi noma ba in bai samu yayi kasuwanci ba in bai samu yayi kiwo ba ba kwanciyar hankali mu ba mutanen birni bane a kasalika rundunar sojan najeriya ta kaddamar da rabon magani kyauta ga 'yan gudun hijira da ma marasa galihu a filin polo da ke cikin garin maiduguri wadda hakan ya sa an tambayi babban hafsan sojan kasa lieutenant general yusuf tukur buratai ko ne makasudin su na yin hakan to akwai abin da muke kira civil military relations Ah, domin mu sada zumunci tsakanin mu da fararen fula to yana cikin abubuwan da muke yi shi yasa muka ce mu zo wannan jidare polo mu ba su magunguna da kuma ah, yi rigakafi ma yara ƙanana ba su gidan soro domin ya kare su daga kananan cututtuka kamar su zazzabin ah, ciwon soro da wasu abubuwa haka kamar mutane ake sa ran kare da su karbi waɗannan magunguna za su kai ko dubu biyu zuwa dubu hudu haka to abin da muke cimma eh, niyya kenan to ko me waɗanda suka amfana da wannan magani ke cewa ne sunana fatima suleiman kun zo kin kai ne ko kin ka kanki ne na kawo kai na ma yar ma kuma na kawo ta ita ma mun samu magani eh mun samu magani mun gode gashi na ga har an ba ku ne ko eh an ba mun cututtuka ne ke eh su zazzabi ciwon kai ciwon malaria hakan nan duk yana damun mu wallahi an ba mu magani mun gode muna godiya su dai kungiyar matan manyan sojojin da ake kira nawowa sun ziyarci wasu ƙauyuka da waɗannan ibtila'i na a'yan kungiyar boko haram din ya shafa inda suka raba kayayyakin kwana da na abinci da ma tufafi da na yara da na manya hajjiya umma kulsum tukur burate dai ita ce jagoranci sauran waɗannan matan manyan sojojin gama abin da take cewa mun zo ne mu gaishe ku mu nuna muku ƙauna da muke da shi zuwa gare ku mu nuna muku tausayin da muke ji ba wai kawai muna zaune a can ne ko muna jin daɗi ba a'a zuciyarmu yana tare da ku a nan a kulliyomin muka tuna ku sai mun yi kwalla kuma kullum muka yi a sallah ko buka aka je coci ana muku addu'a Allah ya raba mu da wannan masifa waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya muna musu addu'a ya Allah ya ji kansu mu kuma namu ta zo Allah ya karbe mu da kyau da imani jarabawa ce daga Allah kuma insha Allah wata rana sai ku sai labari shi yasa muka gani ya kamata mu zo mu duba ku mu gaishe ku mu dan ba ku dan guzuri kaɗan ba wani abun kirki ne muka kawo ba amma abun da muke so ku gane shine ba ma so mu zo hannu banza shi yasa muka ce bari mu zo da dan wani abu kaɗan mu dan ba ku na kuma zanta da wasu mutanen wannan kauye na tungushe inda aka samu wani tashin bom da ya sanadiyar mutuwar wasu mutane guda biyar wanda na gansu dauke da raunuka a jikinsu gama abin da suke cewa wallahi bom ne ya same ni yaushe kenan wannan ya faru sati biyu da kwana shida to kamar kamar ina ne bom din ya tashi gashi nan a kusa ne fa karfe goma sha biyu na dare haka ne akwai wanda bom din ya taba banda ku da ku ji rauni akwai wanda ya kashe eh ya kashe guda mutane guda hudu ya kashe da boko haram da biyar mutane guda biyar eh a ci gaba da bukukuwan wannan bikin na ranar sojan ne dai rundunar sojan kasar ta mika wasu yara har su 183 da ce ta kame lokacin da take yaki da yan kungiyar boko haram kuma suna doka da makamai ga gwamnatin jihar borno wanda kara da mata da maza gama abin da kwamandan rundunar sojan shiya ta bakwai brigadier janar abdulmalik ke cewa a yaran da kuka ga cewa mun mika su ga gwamnatin borno da na gwamnatin borno kuma suka mika su ma majalisar ɗinkin duniya represented by mutanen unicef yara ne wanda muka tarar da su lokacin da muke waɗannan eh, harkokin faɗan nan ah, mun same su suna mu'amala da waɗannan terrorist nan waɗansunsu mun kama su tare a ɗaure da, da, da, da, jigidan arsashe mun tarar da su suna nan ɗaure da bama-bamai a jikinsu waɗansunsu suna da bindigogi a hannunsu to amma bisa ga tsarin kundin tsarin united nation in mutum ya kasance cewa shekarun shi bai kai na ballaga ba akwai yadda ake ake handling nasu da su shine yau ya kau ga yadda muka tankaɗe su cikin waɗannan mutanen nan muka mika su domin muna sa zato muna kyautatawa cewa za a iya a yi musu gyara a yi musu nasiha dawo su zama mutane ne mai amfani ga al'umma yanzu dai fatan al'umman jihar borno da ma na shiyar arewa maso gabacin najeriya dai shine saka cewa an kawo ƙarshen wadannan matsalan har-haren yayan ƙungiyar boko haram musamman ma na yankunan bakin wake da kan afka mutane a kowane lokaci kuma kowane wuri haruna dauda biyu muryar amurka soja wuta gudu barewar dashi kuna sauraron shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.